وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبو دقو ديا da دكراري da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makajin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta bauta masa yau ma Allah ta'ala ya ba mu iko ba mu ci gaba da karatu cikin alkur'ani mai girma tare da fassara shi gwargwadon fahimta zuwa harshen hausa kamar yadda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan yau 21 ga watan ramadan a hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a kirgin miladiyya muna roƙon Allah maɗaukaki ya datar da mu faɗin daidai da kuma aiki da daidai Allah maɗaukaki ba mu iko yi a faɗa domin sa da kuma aiki domin sa kafin mu fara tafsirin alkur'ani mai girma tambaya ɗaya za mu amsa insha Allah tabaraka wa ta'ala wani bawan Allah ne ya rubuto cewa ya taba ji na yi magana akan maganan jam'i tsakanin sallah guda biyu saboda ruwan sama na yi gamsashen bayani mai tsayi kuma gashi Allah maɗaukaki ya kusato mana da damana ya ce ma har wasu masu fara yi akwai buƙatar lalle a sake yin bayanin wa mutane domin na nesa su ji Allah su fahimta a ta wani maganar da ya faɗa ta ɗauki hankali na matuƙa da ya ce damanar na matsosa sun fara yi haka wani abin mamaki ne a ce a dai yanzu nan da muke ciki a ce har an fara magana hada sallah tsakanin sallah guda biyu saboda ruwan sama mun sha faɗa ba a wuri ɗaya ba cewa hada sallah yin sallah guda biyu a lokaci ɗaya a zahar da la'asar ko a hada magarba da isha'i wannan ba shine asali ba asali shine yin sallah akan lokacinta kowace sallah a yi ta in lokacinta ya yi. wannan shine asali da alkur'ani ya nuni daga da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi nuni zuwa gare su Allah subhanahu wa ta'ala cewa inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta lalle sallah tabbas ta kasance wani wajibi ne da aka sanya masa lokaci akan duk imani sallah Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓaitu da cewa kawai wajiba ba a'a sai da ce mawqut saboda muhimmancin yin ta akan lokacinta Allah subhanahu wa ta'ala sai inna salata kanat alal mu'mini kitaban wajibin abu ne akan mai imani sai ce mawqutan wanda aka sanya masa lokaci wannan yana nuna maka muhimmancin yin ta akan lokaci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah maɗaukaki da ya wajabta masa salloli guda biyar shi kansa annabi sallallahu alaihi sallama saboda muhimmancin yin sallah akan lokacinta Allah madaukaki bai kyare annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai yayi ijtihadin ganowa lokacin da kansa ba a'a hadisi ingantacce al-Imam Malik ya fita da shi cikin muwatta a annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Jibril ya zo yana nuna masa lokacin sallah haka Jibril ya zo yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam idan azhar ta yi ya zo ya ce masa lokacin azhar kenan haka idan la'asar ta yi haka magariba haka isha haka suba asuba duka sai da jibril ya zai ke nuna manzon Allah lokacin sallah wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma idan ya tashi fadan lokacin sallah sau da yawa sai ya aikata aikace domin mutane sun hakikatin lokaci wani ya bai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce akan lokacin sallah hadisi na cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce da shi komai ba washe gari ya yi sallah a farkon kowace sallah sai yi ta a farkon lokacinta a wani na biyu manzan Allah sai yi sallar kowace a ƙarshen lokaci zaɓaɓɓen lokacinta amma farko da ƙarshe haka manzan Allah yi sai da ya yi sai ya ce aina sa'ilu an alƙatis sallah ina mutumin da yake tambaya dangane da lokutan sallah ya ce gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bayna hadhain waqtun yace tsakanin wannan da wannan wannan lokacin da wannan lokacin shine lokacin ta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaitu da gaya masa kawai cewa da kaza da a'a sai da ya aikata masa ma a aikaci da farkon da karshen saboda muhimmancin lokacin shi yasa duk malaman duniya suka yi ijma'i suka haɗu akan cewa ita sallan nan wajibi ne ka yi ta a kan lokaci matuƙar ba wurin da shari'a ta baka dama tabbatacciya ba sai ka ce inda za ka yi sallah lokacin ta bai yi ba ko da raka'a ɗaya ne a wajen lokaci kafin lokaci ya yi ba raka'a ba suka ce kai ko da ka bar haram inda mutum zai ce Allahu akbar yana cewa Allahu akbar din nan nan ya faɗi shi lokacin sallah bai yi ba amma yana faɗar ra'un din nan ta ƙarshe shikenan sai lokacin sallah ya shiga suka ce bai da sallah in dai har yayi kabbar harama da ake a farko a wajen lokacin sallah suka ce to ijma'in bai da sallah haka ibnu qudama ya nakalto cikin littafin sa al-kafi sai suke Ahmad ibn Hanbal to kaga duk wannan yana nuna mana wajabcin lalle lalle mutum ya tabbatar da cewa lokacin sallah ya kafin ya yi ta kada ya garajen yin sallah lokacin ta bai ba matukar ba shi da dalili kwakwara tabbatacce da ya halatta masa ya sallah ah, hada dalla tsakanin sallah guda biyu saboda dalilin ruwan sama domin shi ne abin da muke magana a kansa akwai jam'i da ake yi saboda su da dalilai daban to amma haɗawa saboda ruwan sama dalilin ruwan sama wannan malamai suka ce har yau ba a samu wani dalili karara daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko hadisi guda ɗaya tabbatacce da yake faɗa karar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa tsakanin sallah guda biyu saboda ruwan sama ba ko ɗaya har yanzu ba a samu ba a to wannan yake sawa malamai suke tattaunawa a shin shi hada sallah tsakanin sallah guda biyun nan saboda ruwan sama sunna ce ko kuma sauki ne ga waɗanda suka yi dadi domin malamai kashi biyu ne dangane da hada sallah saboda ruwan sama akwai waɗanda suka ce sam sam kowane irin dalili ne ba a hada sallah guda biyu saboda ruwan sama suka ce ko me in dai saboda ruwan sama ne a wajen su ba a hada ba a hada magarba da isha'i ba a hada hada da lasu shi ne abinda malaman hanafiya suka tafi akai da wasu daga cikin malaman cewa sam sam sam su ba su ga wani dalili da ya bada dama a hada tsakanin sallah guda biyu bangare biyu na biyu su ne malaman da suka ce ya halatta za a iya hada sallah tsakanin sallah guda biyu saboda ruwan sama idan ruwan saman ya tabbata da irin sufofin ruwan saman da ake hada sallar da shi din suna suka ta bayani ga irin wahalwan da mutane za su yi da da yanayin ruwan saman da za a yi kafin hada sallah na'am hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama <coughs> bai tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada sallah guda biyu saboda dalilin ruwan sama ba amma dai akwai wasu hadisai waɗanda suke ishara kamar wannan abun yana iya faruwa ko ya taɓa faruwa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga ciki akwai hadisin Abdullahi dan Abbas shahararre wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi Abdullahi dan Abbas yace Annabi sallallahu alaihi sallama jama'a bayna dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isha bil madinati min ghairi khawf wala matar فقيل لابن عباس ما أراد إلا ذلك قال أراد أن يخرج ألا يخرج hadisin abdullahi dan abbas in Allah kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada tsakanin azhar da la'asar ya kuma hada tsakanin magariba da isha ibil madinati a garin madina min ghairi khawfin kuma ba tsoro ba a cikin tsoro ake ba ma'ana ba abokan gaba ne za su kawo hari ba ba tsoro ake ba wala matsarin kuma ba ruwan sama akai ba to wannan lafazin da ya zo a cikin wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan abbas yace manzo Allah ya hada min gairi khaufin ba tare da tsoro ba wala matsarin ba ruwan sama ba sai wasu suka ce to wannan ruwan saman da ya faɗa annabi yayi ba ruwan sama yana nuni zuwa ga kenan mai yiwa ana yi kenan saboda ruwan sama shi yasa ake gaya mutane wani ba saboda ruwan sama akai ba kenan kamar dama akwai ana yi a lokacin ruwan sama wannan shine mafhumin hadisin da aka iya kafa hujja da shi akan cewa kenan ana iya yin hada sallah guda biyu saboda ruwan sama to shi kansa wannan hadisi malamai sun tattauna a kansa saboda ya zo da lafuza guda biyu a wani lafazi jama'an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isha bil madinati min ghairi khawfin wala safari annabi sallallahu alaihi sallama ya hada sallam sallah guda biyu a cikin garin madina min ghairi khawfin kuma ba tsoro ake ciki ba wala safarin kuma ba tafiya ake ciki ba haka ya zo a wani ruwaya ma'ana ba maganan wala matarin din kwata-kwata sai wala safar ne a gurbinsa to da yawa ma daga cikin malamai suna illanta riwayar da ta zo da wala matar sai ta ce abin da ya fi inganci na riwaya shin gani mun zai da saukin wala safar kuma ita ce riwayar imamul bukhari gashi kuma dama ana gabatar da riwayar imamul bukhari akan riwayar imam muslim da aka suka ce su a wajensu wannan ba zai zama dalilin hadawa ba akwai riwayan har yanzu abdullahi dan Abbas in Allah ya kara masa yadda yake cewa sallar nabi sallallahu alaihi wasallam bil madina ta sab'an wa samaniya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salloli guda bakwai yayi sallah bakwai yayi sallah takwas in sun ce bakwai suna nufin raka'a raka'a bakwai ma'ana kenan magariba da isha takwas yana nufin azhar da al'asr az-dhuhr wal asr azhar da al'asr wal maghrib wal isha da magariba da isha فقال أيوب أيوب السختياني ne yake fada shi a fahimtarsa yace la allahu fi lailatin mutira yace mai yiwa ruwan sama ne ya sa manzon Allah ya hada wannan sallah kaga ayyub as-sakhtiyani ba sahabi bane shi a fahimtarsa ne yake ganin la'alla abinda ya sa annabi ya hada wannan sallolin guda biyu saboda ruwan sama to wannan fa su ne irin dalilan da malaman da suke ganin cewa za a iya ana sallah tsakanin sallah guda biyu saboda ruwan sama A malaman da suka tafi akan cewa za a iya hada sallah saboda ruwan sama sun kasu kashi biyu kashi na farko waɗanda suke ganin cewa za a iya hada magarba da isha'i da azahar da la'asar idan ana ruwan sama ma'ana duka waɗannan jam'i guda biyu za a iya yi su wasu daga cikin malamai kuma suka tafi akan cewa a'a magariba da isha'i kai kare ake hadawa waɗanda suke ganin cewa ba a hada magariba a zahar da la'asar suna ganin cewa illar da za ta sa a hada sallah tsakanin magariba da isha'i samuwarta a tsakanin a zahar da la'asar tana yana da wahala sau da yawa za a yi ruwa tun daga magariba har bayan isha wannan yana yawan faruwa amma ba a cika yin ruwa tun daga farkon lokacin azahar ai ta zuba shi har lokacin la'asar ya fita ba ba a cika yin haka ba amma ana yawan yin tsakanin da yake tsakanin magarba da isha'i babu nisa galibi awa ɗaya ne tsakani kuma lokacin magarba ba shi da yawa amma ka ga azahar da la'asar ita kanta lokacin azahar ɗin yana da tsayi haka lokacin la'asar ɗin shi ma yana da tsayi sannan kuma a tsakanin nasu yana da nisa domin idan aka yi sallah azahar misali a yanzu in ka ɗauka cewa kusan sha biyu da rabi lokacin sallan azahar yayi kaga amma la'asar lokacinta ba zai yi ba har sai uku da rabi ta wuce kaga tun daga sha biyu da rabi ka ƙara rabin minti eh, eh, eh, rabin awa sannan ya baka karfe ɗaya ka ce kuma karfe biyu karfe uku sannan ka ƙara rabi kaga kusan awa uku tsakani awa hudu tsakani to kaga akwai rata tsakanin sallar da sallar sannan kuma lokutan sallar guda biyu duka yana da tsayi suna ganin cewa tabbatuwar yadda za a yi ta kuza ruwan sama har ya matsa wa mutane wajen fitowa a zahar da fitowa la'asar yana da wahalar gaske wani daga cikin dalilin da yasa suka ce to illar da za ta samu a haɗa san tsakanin magariba da isha'i ba za ta samu da yawa ba shi yasa suka ce za a iya haɗa magariba da isha'i amma ba za a iya haɗa a zahar da la'asar ba a tabbas ko shakka babu eh, sallah haya halatta a haɗa tsakanin magariba da isha'i idan sharuɗa sun cika kamar yadda malaman suka ba da fatawa malamai waɗanda suke muhaƙiƙun sun bibiyi a ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ayyukan sahabbai suna ganin cewa ko da lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai shahara ba dai to ana danyi dalilan suna nuna cewa ana danyi jifa jifa amma dai ba a fili bane abun amma dai yana yiwuwa ana ɗanyi kuma ya faru a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai tabbas bai shahara ana yin sa yau da kullum ba abin da zai nuna maka cewa bai shahara ana yi yau da kullum a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba hadisi ingantacce cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda ana san malik yake ba da labarin wani mutum ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana hurba a masallacin juma'a saboda an shiga cikin kuncin ruwa tsananin fari wani mutum ya fito ya ji masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah na kan mumbar yana hudu ba sai ce ya ma'aikin Allah lalle an shiga cikin wahala na rashin ruwa gonakai sun kafe dabbobi sun rasa ruwa babu ruwan da za a sha ka roki Allah madaukake babu ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mumbari ya daga hannayensa masu albarka guda biyu ya dinga zabga addu'a yana ta addu'a har hannayensa suna yin kasa saboda yadda yake daga su sama yana addu'a Anas san Malik Allah ya kara masa yadda ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kan mumbarin ne yake hudu ba kafin ya fara addu'an nan yace sama ba komai ba wani alamar hadiri ko gajimare ba yace amma abin mamaki kawai bayan dutsen sal'in sai na ga wasu gajimare kanana suna fitowa suna fitowa suna fitowa yace nan da nan sai hadiri ya haɗu yace wallahi da aka danga zabga ruwan sama yace ma ra'ayna shamsa fattar ya ce sai da muka yi sati guda ba mu ba ana zabga ruwa amma abin mamaki a cikin sati gudan nan da anas dan malik ya ce ya ruwaito cewa an yi sati kun ya ruwaito an yi sati ana ruwa amma ba cikin sahabbai ko guda ɗaya da aka samu ya ruwaito cewa a cikin satin nan manzo Allah ya sa hada sallah yadda wannan ruwan da aka yi sati ana yi bai buya ba inda an yi sati kuma ana hada salloli zai buya ba zai buya ba suka ce wannan yana nuna in ma ana yi a lokacin annabi sallallahu alaihi sallama to ba abu ne wanda yake shahararre ba abu ne da jifa jifa shi yasa ba a nakalto shi ba to in mun fahimci wannan zamu ga cewa dai asali shine sallah fa ayin uwa a yi ta akan lokacin ta. azhar a yi ta a lokacinta la'asar a yi a lokacinta magariba a yi a lokacinta ita ma isha'i a yi a lokacinta wannan shine sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan larurar da za ta sa a hada sallah tsakanin sallah guda biyu ya yi sun hadu to babu laifi malamai sun ba da fatawar halaccin a yi amma da sharuda cikin malamai waɗanda suka fi yalwata harshe wajen maganar hada sallah akwai malikiya malaman malikiya suna daga cikin wanda suka yalwata harshe akan maganar ba da dama a hada sallah guda biyu musamman magarba da isha'i domin su ba su yadda da ayi zahar da la'asar ba amma sun yadda ayi magarba da isha'i <coughs> ah, suna cewa dalilan da suke sa a hada sallah guda biyu guda bakwai ne a guda shida ne safar matsar maji'ul arafa wahlun ma'azzulmati zid muzdalifa safar madar marat maji'ul harafa wahlun ma'azzulmati zid muzdalifa suna cewa abin da ke sa a hada salloli guda biyu guda shida ne sabuba na farko safar dalilin tafiya matafiyi shari'a ta ba shi dama zai iya hada sallah guda biyu ko dai yi jam'u taqdimin ko jam'u ta'khiri gurgurdan da ya fi masa sauki idan ya tsaya a wani wuri dama yana tsaye a matsayinsa na matafi sai a zahar ta yi to an ba shi dama ya salla a zahar din sarka a biyu a matsayinsa na matafi take sai ya tashi la'asar ɗin sarka a guda biyu ya haɗa a farkon lokaci idan kuma yana cikin tafiya ne lokacin azahar ta yi ya ga kuma azahar ta yi amma shi yanzu akwai tafiya mai yawa a gabansa baya so ya tsaya to an ba shi dama ya jinkirta azahar ɗin sai lokacin la'asar ya yi sai ya tsaya sai ya jinkirta a zahar din kenan sai ya a lokacin sai kuma ya dauko la'asar sai yi ta a lokacin sallar la'asar safar kiyar wannan malaman sun yadda da shi kusan dukkan malamai sun yadda da wannan banda malaman harafiya su wannan din ba ba su yadda da shi ba na hada sallah na biyu matsa suka ce ruwan sama yana daga cikin dalilin da sa a hada sallah guda biyu na uku marab rashin lafiya mara lafiya yana da dama ya hada azhar da la'asar ko magarba da isha'i idan ya ga cewa yin kowace sallah a cikin lokacinta abu ne mai wahala a wajensa kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wa mace mata mai istihaba mai yin jinin istihaba tun da jinin istihaba shi ma ciwo ne annabi sallallahu alaihi sallama ya ce in ta ga mata sauki ta hada tsakanin guda biyu sallah guda biyu to babu laifi ta hada tsakanin sallah guda biyu suka ce to mara lafiya zai iya hadawa maji'ul arafa safar matsar marab sai maji'ul arafa na hudu kenan shine wanda ya je filin arafa an ba shi dama ya hada zahar da la'asar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya lokacin da ya je wahlun ma'a zulmati sai suka ce haka har yanzu daga cikin dalilan da suke da a hada sallah guda biyu wahlun ma'a zulma a samu laka irin lakan nan da ake yi wadda kana tafiya kafarka tana zamewa kana faduwa shine wahal ma'az azzulmati kuma tare da duhu ga duhu in da ka tafi masallaci duhu kuma in za ka tafi ga laka kana tafiya baka san ina zaka taka ba kana taka nan kaza zame ka faɗi irin wannan lakar da a shekarun baya ana yin ta sosai a shekarun baya in gaje kauye za ka ga irin wannan lakar ga duhu babu haske ba wutar lantarki ba yan janareto a gidajen mutane ballantana wuri ya dan rage duhu duhu da kirin kuma ga laka kana tafiya kana faduwa suka ce to irin wannan ma saboda sama wa mutane sauki saboda kar su wahala da yawa su ta faduwa babu laifi ta hada sallah guda biyu amma ba za a hada suka ce saboda laka kadai ba kuma ba za a hada saboda duhu kadai ba sai sun hadu guda biyu sai na da yake zid muzdalifa Ita nan saka kara da muzdalifa a muzdalifa ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata manzo Allah ya jinkirta magribarsa a arfa bai yi ba sai da yazo muzdalifa ya hada magriba da isha'i to waɗannan sun kirgo su a matsayin sabuban da suke sa a haɗa sallah in ba su samu ba ba a haɗa sallah kuma na suna daga cikin mafi malaman da suka mafi yalwa domin a cikin abin da ba su kawo ba cikin abin da malamai suke faɗa dalilan haɗa sallah shine iska mai tsanani idan ana iska mai tsanani tana fitinan mutane a ce sai sun zo masallaci sun yi magarba sannan su koma a cikin wannan iskar mai tsanani isha'i ta yi ta sake dawowa to malaman shafi'iyya suna ganin cewa za a iya haɗa sallah guda biyu saboda wannan irin iskar da ake haka ma malaman anabila su ma suna da wannan fahimta to za ka ga duk da yalwar maganar su akan haɗa sallar guda biyu amma da suka kawo kowanne sun yi bayani tiryan tiryan da suka ce ruwan sama wai wani irin ruwan sama ne ake haɗa sallah sai sun yi bayaninsa domin kar wani ya je ya sa son zuciyarsa abinda kwata-kwata ba a sa shi almatsaru a larabci ba a ce masa almatsaru kawai shi kenan sai ka mutane su dinka hada sallar kuma shi ne abin da yake faruwa ne kaga dai malamai ijtihadi suka yi suka ce za a iya hada sallolin nan guda biyu idan an samu larurar amma mutane saboda son rai sun yadda za su bi ijtihadin malamai su hada sallar amma ba za su bi ijtihadin malamai sai su cika sharuɗan ba mutum ne ce na bada dama in kaza ya faru da kaza da kaza to kuyi kaza to kaza din da kaza din da kaza din ba su faru ba kai kuma sai ka ji kana yi ba yadda za a yi ka ce maganar kabi sai dai a ce maganar ta ce kawai ka bi ta kashin kanka don haka ingantacciyar magana da yawa daga cikin haɗa sallolinmu da muke yi muna yi ne a saurayi ba tare da wani malami ya faɗa duniya ba in ka koma zuwa ga dalilan mutane galibi abin da mutane suke faɗa baya wuce hadisin abdullahi dan abbas shi kuma ba hadisin abdullahi dan abbas ba yana magana akan ba da dama akan hada sallah tsakanin saboda ruwan sama bane kwata kwata ba haka bane a'a amma masu son da ana neman dalili ne ko ta yaya sai aka mu hadisin abdullahi dan abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah ba ruwan ma haka suke fara ai ba ruwan ma ba komai ba yace ba komai ba wanda yace babu komai shi abdullahi dan abbasin da aka tambaye shi me yasa manzon Allah ya da sallolin guda biyu yace yayi ne dan kar ya kuntata wa al'ummarsa muka ce ayyuba ya yace ni ina ganin ko ruwan sama aka yi ne kenan kaga babu malamin da yace haka kawai ne manzon Allah ya da sallah shi yasa ma hadisin malamai suke masa fahimta da yawa wasu daga cikin malamai suka ce shi fa wannan hadisin gaba ɗaya mansukun ne la yuhtaju bi la yu'malu bi kwata kwata hadisin an shafe hukuncin shi ne fahimta al-Imam Tirmidhi al-Imam Tirmidhi da yazo karkashin wannan hadisin da ya zo cikin mukaddimar littafin ta sunan yake cewa dukkan hadisan da suke cikin waɗannan littafin an yi aiki da su in banda hadisai guda hudu su waɗannan hadisai guda hudu malamai sun kaurace musu ba sa aiki da su sai ya kawo wannan hadisin a ciki hadisin abdullahi dan abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah a madina ba ruwan sama ba ruwan sama ba ba kuma tafiya ba ko kuma ba tsoro ba ba ba tafiya ba ba tsoro ba ba ruwan sama ba da haka irin eh, eh, fahimtar waɗannan malaman kashi na farko su a wajen su wani hadisin ma gaba ɗaya ba a kafa hujja da shi ba a aiki da shi kwata-kwata fahimta ta biyu su ne malaman da suke ganin a'a wannan hadisin ba wai ba a kafa hujja da shi ba ne. a'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallama din yayi in an yi su ba laifi ba mai manzon Allah yayi shine wasu suka ce jam'u ta'khirin annabi yayi me jam'u ta'khir shine ka jinkirta sallar lokacin ta yayi amma ba za ka yi ba sai ka jinkirta sai ɗayar lokacin ta yayi sai ka yi Shi ne jam'u ta'khir ma'ana kenan manzon Allah ba a lokacin magarba ne ya haɗa magarba da isha'in ba a'a suka ce ba annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi kamar yadda ya zo a wajen wasu magabata suka fassara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike mutane ne yana ta musu wa'azi yana ta musu wa'azi muhimman abubuwa yake gaya musu da lokacin sallan magarba yayi sai banzan Allah bai tsaya ba ya wuce har sai da lokacin sallan isha'i yayi tukuna sai manzon Allah ya tashi yayi sallan magarba yayi isha'i kaga ya hada sallah amma ba lokacin magarba ba a lokacin isha'i suka ce to in da ai wannan aiki da hadisin haka za a yi Ta kaga masu yin aiki da wannan masu yin kafa hujja da wannan hadisin su ko ba da mutu akhirin suke yi ba a lokacin sallan magarba ne suke hadawa tsakanin magarba da isha'i wasu daga cikin malamai fahimtar su shine jam'an suriyan ne yayi shine fahimtar ibn hajar al-asqalani a cikin fatahul bari <coughs> ya kawo dalilai da yawa da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sallolin da ya hada guda biyu magarba da isha'i da azhar da al'asr jam'an suriyyan ne wanda shine irin jam'in da malam hanafiya suka yadda da shi <coughs> menene jam'an suriyyan wato jam'i ne a sura amma a hakika ba jam'i bane menene jam'an suriyya menene jam'i a sura wato lokacin sallan azhar idan yayi ko a magariba idan yayi a ba za ka yi sallar a farkon lokacin ta ba sai dab ƙarshe inda kana yin sallan magariba to lokacin magaribar ya fita da zarar lokacin magariba ya fita kuma wani lokaci ne bai shiga lokacin isha'i kaga kana sallamar magariba a lokacin ta kai sai ka tare ka bazar isha'i kuma ita ma a lokacin ta kai ta kenan magarba a lokacin ta isha'i ma a lokacin ta ita magarba a ƙarshen lokaci isha'i kuma a farkon lokaci yace shi yasa a ruwayan al-Imam an-Nasa'i Abdullahi dan Abbas yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi sallama الظهر والعصر wa ajjala al-'asr wa akhkhara al العصر wa ajjala al العشاء haka yazo a cikin riwayan Imam nasai Annabi sallallahu alaihi wa sallama Abdullah dan Abbas yace nayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam azahad da la'asar tare nayi magariba da isha'i da shi tare yace ya jinkirta azhar din ne sai ya gaggauta la'asar ma'ana ya jinkirta azhar yayi ta a ƙarshen lokaci ya gaggauta la'asar yayi ta a farkon lokaci wa akhara al-maghriba ya jinkirta maghriba wa ajjal isha ya gaggauta yin sallar isha'i wannan kuma a wajen a wasu daga cikin malamai kenan suna ganin jam'a ne a sura kawai amma ba haƙiƙa ba jam'i ne a lokacin wata sallah ɗaya ba kowace sallah a cikin lokacin tare ne wasu kuma suna ganin wannan dalili ne da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama jam'u ta'khirin yayi ba jam'u taqdimin an gane ko haka kuma hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim daga amr ibn dinar ya tambayi abu sha'sa <coughs> akan wannan ruwayan hadisin yace waya annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallan ne ka sai yace azunnuhu akhara adh-dhuhra wa ajjala al-asra wa akhara al-maghrib wa ajjala al-isha yace ina ganin ya jinkirta zahar ne ya gaggauta al-asr haka kuma magariba ma ya jinkirta ta ya gaggauta isha kaga wannan ita ma riwayar tana nuna cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai jam'an surin yayi ko kuma jam'u ta'khirin hakanan hadisi ya zo cikin muwatsa na imam malik da sayyid bukhari da sunan abi dawud da nasa'i daga abdullahi dan mas'udin yace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla salatan li ghairi miqatiha illa salataini jama'a bainal maghribi wa bainal maghribi bainal maghribi wal isha fi muzdalifa yace annabi fil muzdalifa yace annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba gani ya hada tsakanin sallah guda biyu ba li ghairi miqatiha ba a lokacin ta ba illa salatai ne sai sallah guda biyu jama'a bainal maghrib wal isha yace ya hada magarba da isha'i bi muzdalifa a muzdalifa suka ce wannan shi kansa yana nuna cewa abdullahi dan mas'udin duk da tsawon zamanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallama amma yana ganin manzo Allah bai taba hada sallah tsakanin guda tsakanin sallah guda biyu ba in ba wannan dalili ba kenan wannan duk yana nuna cewa dai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba su san yawan hada sallah saboda ruwa sama ba to mu yan uwa kenan da wata hujja muka samu yadda muke haɗa sallolinmu har ya zama al'ada ne ka iya samun masallaci a yi sati guda masallaci a yi sati biyu akwai wanda ya ce min akwai masallacin da an yi wata guda a wata damana duk wata guda ɗayan nan tsakanin magariba da isha ya haɗe su ake ina aka samu wannan wannan ina aka samu wannan sunan wannan sunan ba ta annabi ba ce ba kuma sunan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bane manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi haka ba tabi'ai ba su yi ba wani irin lalaci ne ya samu mutane suke kin sallar nan da har Allah Allah suke su samu ayi a huta da ita ita fa sallan nan annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yake yi <clears throat> inna ma ju'ila qurratu aini fi salah yace ni fa an sanya min jin dadin rayuwa ta ne gaba a cikin sallah haka annabi yake faɗa. idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wani yanayi wani abubuwa suka tsaye sai ya ce arihina bi hayal bilal yace sanya ya mana zuciya da sallan nan sallan nan sanyin zuciya take sawa shauƙin ta ya kamata a ce muna yi ba wai muna gaggawa mu samu mu yi mu huta da ita ba a ƙaura cewa masallacin da ba a hada sallah saboda ba a hada sallah a koma wani masallaci ci yir mutane su yi can a je a hade sallah a dawo kuma a zo a zauna a dandali a ci gaba da hira duk fa abin da malamai suka faɗa dalilin da ya sa aka ba da dama aka yi sauƙi, mutane su haɗa sallah wai a rage musu wahala su fito daga cikin gidaddajin su cikin ruwa su jike jirgin su koma gida sannan isha'i ta su sake fitowa wannan abun akwai wahala a ciki sai aka ce to a haɗe idan ana tsananin ruwa shi yasa suke cewa ruwan ma ya bullu ruwan da zai jika jika jika tufafin mutum jirf irin wannan wannan ruwan shine wanda ake hada mar ake hada sallah a Sheikh Muhammad bin Salihu al-Uthaymeen da aka tambaye shi wai wani irin ruwa ne ake yi ake iya hada sallan nan ka yace idza kana matarun yabullu thiyaba li kasratihi wa ghazaratihi wa yashqu ala al mukallafi wa minhu al wahl wa zalq wa tin yashqu al mashi alayhi wa mithluhu ar-rih shadid al barida al-shaykh Uthaymeen yake cewa ruwan da ake hada ruwan sallah saboda shi yace ruwa ne mai tsanani wanda yake jika tufafi saboda yawan zubansa da yake da likasratihi wa ghazaratihi da zuban da yake yi da mamako wai shukku alal mukallafi kuma yana kuntatawa masallata irin sa ne ba irin sa ne malamai suke cewa ana haɗuwar sama sa da shi yace wa minhul wahal wa zalq wa tin yace haka kuma idan ana laka da santsi da laka da taɓo wanda tafiya a cikin akwai wahala ita irin waɗannan duk za a iya haɗa sallah saboda su kaga duka maganganun malaman sunna suna karkata ne zuwa ga cewa ruwan da zai wahalar da mutane amma ba wai kawai da an ga ɗan yayyafi ana yi, yes yes yes wanda wani lokacin daɗi ma zai maka a jikinka ba kana tafiya ba wani wahala ba komai dan ɗawainiyar da bata taka ta karya ba za ka fita ka je ka siyo a shago ba ka jin komai baka damu ba dan wannan dan ruwan ya dan taba ka kaga ba irin wannan ruwa ake sun ballan sana ga a ce an ga gajimare a sama kawai suna haka haka sai a ce ai akwai hadiri kawai a hade ta wai mu yi huta har ya zama da kuma su limamai yanzu sun koma kawai biyan bukatar mamu ne da musu saboda mamu za su watse za a rasa ciniki kamar ka ce kuɗi suke kawo za a rasa ciniki don haka tun da za a watse a sa a koma wani masallacin shi ma gare ya haɗa musu kada ya rasa su to me asarar da kai su ne suka yi hasara idan suka je suka yi sallar sakan kuskure ba su maka hasara ba sun yi wa kansu ne iyaka ka isar musu da sakon Allah tabaraka ta'ala ka nuna musu muhimmancin yin sallar na akan lokacinta matukan sharuɗan nan ba su cika ba to a haƙura a yi sallah akan lokacinta kuma a ji tsoron Allah a rinka biyayya wa limamai domin wasu limaman ne akwai limamin da kansa ne je na cewa wallahi ba ba san sai ki hada sallar nan ba yace amma damuwar mutane to ran da aka ce shugaba ya koma kuma bin bin mutane yake ba wai shi ake bi a matsayin shugaba ba to abu ya lalace annabi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al-imamu bamin shi liman mai lamunin sallah ne in yayi daidai to ya dace kun dace in yayi kuskure shi ya jiyo aka annabi ya ce to kaga in kuskure ne kai kai zaka ibi kayanka in kai ganganci wajen jan mutane akan abin da ba daidai ba wallahi gobe alkiyama za ka bayani da haka wajibi na mutane su rinka hakuri su rinka hakuri su rinka yin sallar na akan lokacinta matukar ba ana ruwan da zai takura wa mutane ba a haƙura a yi sallar magari ba a tafi lokacin isha'i idan ya yi adawa a isha'i kuma wani sauƙi ga sunar annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ma ya shahara a sunna kun ga yanzu muka ce ba a samu dalili karar har yau wanda yake nuna manzon Allah ya hada sallah biyu saboda ruwan sama ba amma an samu ba sau ɗaya ba sau biyu ba ingantattun hadisai za a fara ruwan sama mai karfi manzon Allah ya ce mai kiran sallah ya kiran sallah ya ce ala sallu fi rihalikum ya ce jama'a kowa ya sallah a gida wannan sunna ce da kowa ya yadda tana nan a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ala sallu fi rihal ala sallu fi buyutikum har ruwayoyi wajen guda bakwai aka ruwaito akan wannan kala daban-daban lafuzan da annabi yake cewa amfani da shi wai yace ku yi sallah a gida ku yi sallah a masaukan ku ku yi sallah a mazaunan ku haka riwaya kala kala kala aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam to idan an zo an yi sallan magariba wani sai ce to in aka zo aka yi sallan magaribar kuma an tafi gida ruwan ya zo da karfi fa sai ka bi sunnar annabi me ce ce sunnar annabi anan yi sallah a gida amma babu ruwan sama kai wannan saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah yana ba da labari ya ce wani dattijo saboda wucewa da yake masallacin wasu matasa saboda tsabar hada sallah da suke kullum hada sallah sai ce ka ya ce ni matasan nan na fara tsoron al'amarin su ya ce an ba za su bar sallar nan ba zuwa gaba ko naga sun gaji gajiya suka yi da sallar nan da alama sun gaji ne ina jin tsoron kansu daina sallar nan kuma za ka ga yadda ake din kamar an gaji da sallar ne har da wata fatawar wai idan layya ta zo wai saboda aikin nama wai ranar layya kawai sai haɗe a zahar da la'asar kawai shi ne a tafi hidiman nama ya ce wannan fatawa yadda ke fatawar saukin mayu manzan Allah sau nawa ya layya malaman tarihi suna kirgar layyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi suna cewa yayi shekara tara ana yin layya amma ko sau ɗaya ba a taɓa ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ranar layya wai saboda za a aikin nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai a je a hada da al'asar kowa ta je ta aikin nama ba to kaga duk abinda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama dawa'i na ayi ma'ana sabuban ayi suna nan manzon Allah da yi ba wannan ba shari'a bace ba shari'a bace haka jama'a wannan muna yi ne wallahi saboda mu gudu tare mu tsira tare domin sallan nan dan uwana in baka manta ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace cikin ayyukanka na ibada a lahira ita za a fara tambaya awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati salat farkon abin da za a tambayi bawa a kai gobe alkiyama wallahi sallah haka annabi shi da zaran maganan kana da imani to cikin ayyukan ga abin da za a bincika sallah ne in sallan nan ta cika katira in ku sallan nan ta samu tangarda manzon Allah ya ce to ya halaka Allah kiyaye yi da haka muke kira zuwa ga mutane su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su bi aikin annabi sallallahu alaihi sallama su yi sallah akan ta matukar ba ana ruwa mai tsanani ba mutane su daina hada sallah Allah ya sa mu dace ubangiji ta'ala ya bamu ikon yin bin daidai ko ya mana daɗi ko bai mana daɗi ba Allah ta'ala ba mu ikon karɓan gaskiya ya buɗe mana kirjin mu mu karɓi gaskiya kowane lokaci Allah ya datar da mu ah, za mu ci gaba da abin da